jama'a dai shi Allah ya haɗa da soyayyar na kalala wallahi dai shi haka haka amma wallahi ni Allah ya jamce ni da san shi wallahi baya shaye shaye amma me yasa a cikin yake yake yake yake yake fitowa a shaye shaye ki aka kike san sa wallahi haka nake san shi duk sharrin mutane ne kuma sharrin fim ne ko wallahi sharrin fim ne ba fa sha yake ba ke yanzu ya aka yi takanas ta kana duk yan fim din nan gasu nan ba wanda yake so sai shi ni dai shi nake so soyayya ga manjini ba abin da yake sha wallahi ba abin da yake sha kwaya wiwi ba abin da yake sha kawai sharrin mutane ne dama kiki dama shi so so haka yake kowa suke ga akwai wanda yake so rayuwa wallahi shi so haka yake na ga dalalan yasa na dalalan shi a duniya yake burge ki haka kike san sa aure ki auren su kike san kuma ni zai aure ni ma in dai ya shirya in ya shirya ko ba komai wallahi zan aure shi mu zaman ki zaki zama lafiya lan mutuka raba a'a son Allah Ka soyayya take kin taba ganin sa ko kuma cikiyar cikiyarsa za a bayar a ba da cikiyar shi ne ka san shi ne na san shi ka taimaka mu ko ko zai kira shi ce ne ka zala kai kasu kira shi dan Allah taimaka mu to nawa zaki bayar ko nawa wallahi ko me kake so zan baka me kake so ina da dubu goma zan baka dubu ɗari zaki ba da dubu ɗari zan baka dubu ɗari akwai dan wanda ka lalata a nan wajen? eh taimaka min ka haɗa ni da shi da ba za a jira shi to haɗa ni da shi ko ce shi ne Ina da ɗan canji da zake bayar da zai zo ina da canji kanin daga lala ah. waje take awo ke a ah, ya kike sanin ka ya kike lafiya ko ke ce kike neman na galala ni ne wannan sai kike wallahi san shi nake wallahi san shi nake fiye da tunani amma kin san amana aljanna ne ba komai wallahi kina da yancin gida ko me kake so in kuɗi ne in ma menene duk zan baka in waya ne kuma menene zan baka harkan nan kawai ki bada abin da zaki bayar ni kuma in je direct a gida duk da amanar da take tsakanina da shi kuma matarsa ka tabbata zan gan shi ido da ido ke in dai zaki bada yan canji wanda zamu je mu caki zan dai gan shi ba wai labari zaka ban ba in gan shi mu haɗu da shi ni fa wannan fa maganar da nake gaya kin ga uban mu daya uban mu daya nan mu daya in kika bi ga duk wani abu da kika gani namu dari daya ne kuma kin ga ta ida ma muna kama ni na ina kai wallahi ina kallon kama na san kai dan uwan shi gaji jini yana ta yawo a jikin shi shafa mu zan dai gan shi ko a'a zan dai gan shi ko kina ji na ce ki bayar da abin da zaki bayar wanda za mu kara sama a zo me kake so kuma me kake so zan baka wallahi in dai zaka hada da na kalala ni ka gama mun komai a duniya shikenan kin tsira ki bayar zaki ga na kalala gaskiya ya ki na kalala ya ganin ganin ki zan ma karo ma ka taimaka mu a ni zan taimaka miki muka taimaka na banza ma bare ku ba damuwa na kalala ko eh to yanzu ya za a yi ni ba wai na kalala nake jin tsoron wayan tape saboda yar aljanna nake respecting din su kin gane eh. saboda ni ba na san abin da zai zo ya kawo ku matan nan kun zo ko ya tara masoya ne tari tari a duniya nake ga miki kullum wacce za ta zo daban ku ba ba sauke mana kuke yi ba amma idan za ku dinga sauke mana mu za mu haɗa ku da na kalala shi na kalala bai da girman kai sannan kuma da kike ganin mutumin nan bawan Allah ne duk wani sharrace sharrace da mutane suke mai tofa yan hassada ne da bakin ciki shi nake son shi kullum sun yi naji ji ma son ya karu a zuciya na don Allah mu je ba ki da matsala kina ji yanzu abin da za a yi idan zan dinga zuwa ana kika sauka ina nan hotoro to idan zo hotoro idan kin rage ragowar ku wanda kika dan diddiba ni ma ba zan zo ba ba ragowa ba zan iya daura ma ma sabo ba wai ragowa ba to kin san saboda mu kanmu ne idan ya dau shi ba wai zama aiki a gari ba ba wai irin mu bane tarkace in zauna gari banza shi kawai kike ganin aiki kawai ya sani shi na kalala mutumin kirki ne kakki ga mutane suna magana ta banza a kansa shi duk bai da wannan yanzu zan ƙara wuta zaki ki jina a waya ki rubuta zan zo in karɓi nan bai nagode a kakki da mu kai yi wa kai nagode maka sai gani gane kalala ga jisho na gane kalala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 za ka ringa nishaɗantuwa don haka ni ma kullum ina kan wannan tashar kuma masoya na ku ci gaba da musu subscribing a kan channel ɗinsu ku ringa danna musu like ku ringa musu comment insha Allah thank you lagode shekara ki nauki kina harkar fim ma ga ki kina yi yayar ki na eh. yi kina yi yaya ta kuma na yi eh kina yi ya kuke da Aisha na jira ये हाँ